وانا لنحن المسبحون kuma mu masu tsarkake Allah ne daga duk abin da bai dace da shi ba na siffofi.